Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Manhajar koyarwa ta Najeriya na ci gaba da shan suka daga wurin waɗanda suka kammala karatu ba su samu aikin gwamnati ba, da kuma masu sharhi a kan al'amuran ilimi da ayyuka a ƙasar, musamman a daidai lokacin da gwamnatoci a matakai daban-daban suke ta yi wa ɗaliban da ke makarantu bishara da cin karo da rashin aikin gwamnati bayan sun kammala karatu. Wannan shine batun da shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. To wai waɗanne matsaloli ne suka dabaibaye manhajar karatun Najeriya? Well, I'm looking at education from the perspective of what affects your mind. Okay, and if you really think about it, every single thing affects your mind. The media, for example, Ina kallon ilimi a matsayin wani abu da ke da tasiri a zuciyar duk mai shi. Idan aka lura kowane abu na da tasiri a zuciyar mai alaƙa da shi. Ku dubi kafofin sadarwa alal misali. gaskiya ababen da muke kallo kuma muke sauraro suna da mummunan tasiri a zukatanmu kafofin sadarwa na ɗaya daga cikin matsalolinmu ban tunanin 'yan jarida da masu shirya abubuwan da muke sauraro da kallo sun ɗauki kansu da mahimmancin da allah ya basu na zama masu ilmantarwa ko da yake wasu sun yi mu dubi ɓangaren ilimi misali ni 'yar asalin jihar benin ce amma an haife ni a Legas. Can na yi ta baki ɗaya. A Legas na yi karatu. Sau ɗaya na taɓa barin Legas. shine lokacin da na je wari domin zana jarabawar kammala sakandare. Duk abin da na sani dangane da masarautar Benin da jihata ta asali da irin albarkatun da Allah ya yi wa ƙasar gaskiya ba a makaranta na sani ba na sani ne saboda ra'ayina ba a koya mana ba mutane na zaton ana zuwa makaranta ne kawai saboda a koyi rubutu da karatu gaskiya ba iya wannan ya kamata a koya ba kamata ya yi a koyo yadda ake sauraro yadda ake mu'amala yadda ake rubutu rubutu domin neman wata bukata kamata ya yi a je makaranta domin a koyo yadda ake gabatar da makala ko wata bukata da yadda za ka iya fuskantar mutane da yawa ka kuma iya gamsar da su da bayananka ya kamata a je makaranta domin koyo yadda ake tsara rayuwa a koyo yadda ake tunani da kuma ɗabbaka duk abin da ka tsara yanzu alal misali idan muka ce ba ma iya ɗabbaka wasu tsare tsaren mu to a ina muka koyi ɗabbaka tsari ba a koyar mana da wannan Abun mamakin shine ba mu ma san cewa duk waɗannan abubuwan ana iya koyo su a makaranta ba idan na kalli abubuwan da na sani gaskiya na san su ne ta hanyoyi da dama ba wai a makaranta ba akwai ɓangaren ilimin ayyukan dogaro da kai ya kamata a tabbatar da shi a cikin manhajar karantarwar ƙasar nan nan ko da yake wasu sun yi kokarin koya da kansu amma fa ba karamin gurmuzu suka sha ba kafin hakan ta tabbata idan an saka wannan a cikin manhajar karantarwar kasar nan da mutane da dama sun yi cikin sauki na tsani amfani da kalmar wancakali amma zan so in ce a yi gyara sosai a manhajar karantarwar kasar nan idan aka ce wancakali ana nufin a watsar da komai da komai akwai bangarorin da manhajar karantarwar tamu ke da kyau amma gaskiya akwai buƙatar gyara kwarai sosai wani lokaci damuwar ba a darussan suke ba ba wai a ce karka yi ingilishi ko lissafi ba a'a yadda ake koyarwar ma tana da matsala alal misali dubi binciken ƙarshe da ɗalibai ke yi in sun zo kammala karatu a jami'a makarantu su rika yin bincike kan haraji tun daga matakin farko a karatu ba sai mutum ya girma ba kafin a fara yin mishi bayani kan haraji ba za a iya koyarwa ta hanyar amfani da ƙananan ƙungiyoyin makarantu da hanyar gabatar da makalu da ƙananan bincike tun daga matakin farko ya zama wajibi a baiwa malami horo kan yadda za su riƙa gabatar da darasi. An gaida Bilkisu Ahmed da fassarar kalaman Ifeko Okaro, tsohuwar shugabar hukumar tattar haraji ta ƙasa FIRS. Mun tuntuɓi waɗansu 'yan Najeriya don jin yadda wannan matsala ta rashin ingancin manhajar karatu ta sa suka wayi gari bayan sun kammala karatu ba su cimma burikansu na zama abin da suka yi mafarkin zama ba a lokacin da suke karatu. Um, abin da ake ciki shine ni gaskiya tun ina yaro na yi karatu sosai to ina tsammanin gwamnati za ta sama min aiki idan na kammala karatuna to amma sai daga baya na gano ba haka abin yake ba ni da na sani da tun sadda nake yaro na koya wata sana'a ta hannu saboda irin wannan a lokacin tun ni na gama jami'a shekara ta 2016 da shida first class amma har yanzu ban samu wata sana'a ba mai ƙarfi saboda tunda ba ni da jari kuma ba a koya mana tunda ba sai da na je jami'a ma da su nysc aka koya mana cewa akwai wani abu entrepreneurship kuma bayan mun gama ba wani jarin da aka tallafa mana da shi bari a ce mun iya tsayawa kan ƙafafuwanmu so abin da nake so gwamnati ta yi shine tun a primary school ya kamata a fara koyar da wayannan sana'o'i a koyar da sana'o'i kala-kala yadda idan mutum ya gama makaranta ba dole sai ya jira aikin gwamnati ba yana iya dogaro da kansa ya kula da kansa amma yanzu me ake ciki ni yanzu shekara ta ɗaya da fara wannan abin da nake ɗan ina samu ina kula da kaina saboda me yasa saboda bani da sana'a kuma ina ta tsammanin gwamnati za ta bani aiki bisa tunanin irin sakamakon da na gama da shi na first class daga jami'a ina tunanin ya kamata a ce zuwa yanzu na fara wani aiki na gwamnati mai ƙarfi ma amma abin ba haka yake ba to abin da nake so shine a taimaka wa waɗanda suke tasowa a taimaka musu a introducing in wayannan courses ɗin na kasuwanci da sauransu a curriculum ɗinsu yadda idan suka gama kuma a taimaka musu da jari da yadda za su fara kasuwanci su yi dogaro da kansu na yi karatu a fannin aikin jarida amma ba na amfani da shi ma'ana ba na practicing ok zamanin yana canzawa ba zan ce a canza ka'idojin karatun ba amma dai a inga duba yanayin yadda zamani yake canzawa ana sa abubuwan da ya kamata canjin da ake samu a zamani ya kamata shi ma a karatun a ɗan samu canji musamman ta wurin yin practical haka nan ba wai kawai a je aji a yi ta koyar da karatu ba ya kamata ana fitar da mutane fili suna koyan abin nan first hand abinda na karanta a makaranta shine na karanta fannin noma da kuma yanayin yadda za a yi kasuwancin harkar noma da kuma ilmantar da manoma akan harkar noma na zamani sannan kuma eh, zan iya ce na yi amfani da shi ina amfani da shi domin na kaɗan yi kiwo duk da ba wai yanzu na samu wani takamaiman aiki bane amma na yi amfani da wani agric ɗin da na karanta ina ɗan kiwo naka ɗan kiwon kaji haka ɗin nan eh, lokuta zuwa lokuta haka. Eh, na farko dai na karanta abin da ya shafi harkan siyasa wato political science kenan. bayan na karanci political science o lokacin da ma nake political science na kan je in yi music so lokacin da na gama karatu na a jami'a na samu digiri ɗina a harkan siyasa wato political science na riga na gama karatu na na music eh to gaskiya bayana amfani da wannan certificate na da ya shafi harkan siyasa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da kuma twitter.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta TuneIn Radio da Apple Podcast. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Shirin namu na yau ya mayar da hankali ne a kan cece-kucen da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa dangane da ingancin manhajar karatun Najeriya. Mun ji yadda waɗansu matasa ke zargin rashin ingancin manhajar da jefa su cikin tsaka mai wuya. Gashi sun gama karatu amma ba su samu aiki a ɓangaren abin da suka karanta ba. Kafin mu ɗora ga bayanan manyan kanun jaridar Aminiya ta yau Juma'a. To Bilkisu gare ki. To Sagir me jaridar Aminiya ta wannan Juma'ar take tafi mana da su? To, Bilkisu da masu sauraro jaridar Aminiya ta wannan makon na tabbata za a so a karanta saboda tana ɗauke da labaru da dama amma ga tsaraba daga ciki. A babban labarin jaridar a wannan mako yau Juma'a kenan tattaunawa ce ko hira ta musamman da Aminiya ta yi da tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja da miƙa gwamnati ga farar hula wato Janar Abdulsalami Abubakar. Ya bayyana a tattaunawa da muka yi da shi. da taken yadda alaƙa mai ƙarfi ta kullu a tsakanina da abacha in ji janar abdulsalam amma a cikin wannan tattaunawa ya ambato abubuwa da dama daga ciki ya bayyana yadda rasuwar abiola ta sa ni cikin tsaka mai wuya akwai kuma abinda ya kuma bayyana cewa na so na miƙa mulki a cikin wata shida mm. to sai ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar ta yau akwai hira da sarkin gaya inda ya ce abin da ya fi bani wuya a yanzu. To Malam Sagil labaran al'ajabi kuma fa? A bangaren labaran al'ajabi akwai su da dama amma tsakurai daga ciki labarin wata mata ce da ta rayu shekara ashirin da almakashi har guda biyu da likitoci suka manta da shi a cikinta. Tofa. Waɗannan almakashi guda biyu da ke cikin cikin wannan mata an yi aiki an ciro su sai kuma labarin wani ɗan maraƙi da aka haifa da ido uku mm. abin al'ajabin shine bacin haihuwarsa da ido uku kuma mm. yanzu wasu sun riki wannan dan maraƙi abin bauta suna bauta masa To sauraron mu sai ku ya ku nemi jaridar Aminiya ta wannan Juma'ar domin ku ji ku kuma karanta sauran labaran da ke ciki mun gode. An gaida Bilkisu Ahmed da Sagir Kano Sale da jawabin kanin jaridar Aminiya ta yau Juma'a. Yanzu lokaci ne da za ku gyara zama domin jin ta bakin Haruna Wada'a da mu. wani malami kuma mai sharhi akan harkokin ilimi a Najeriya akan wannan batu na neman gyara a manhajar ilimi da ake ta kiraye-kirayen a yi. Ah, wato ita manhaja idan aka yi magana akan manhaja ana nufin abin da yaro zai koya a makaranta. So wannan ita ce manhaja, ita kuma manhajar nan daga bukatun al'umma ko bukatun yake ake ɗaukanta. ake koyarwa. Saboda haka bukatun yanki ko bukatun al'umma su ake koyarwa wa me wannan ƙasa take bukata sai a koyarwa yara waɗannan abubuwan da yake koyarwa. Kuma ita manhajar nan tana buƙatar yaushe a ce ana gyare-gyare a kanta. Saboda haka akwai bukatar lalle-lalle masana su duba yiwuwar me ke akwai dangane da wannan tsari na koyarwa manhajar musu koyarwa me ya matsalarsa sannan me ya kamata a shiga. Daga cikin matsalolin da ake cewa wannan manhajar da ake amfani da ita tana da su shine yadda ake da ɗaruruwan waɗanda sun kammala makaranta amma gwamnati ba za ta iya ɗaukan su ba kuma su ba su iya wata sana'a da za su riƙe kansu ba To ana ganin cewa ya kamata a ce an shigar da maganan koyar da sana'a tun daga matakin farko, karatu a matakin farko ba sai an je kammala karatu ba, kamar yadda aka ƙirƙiro a 'yan shekarun baya. Me za ka ce eh, a kan wannan? Eh, eh, hmm. Haka ne, a nan zan iya ba da goyon baya cewa a koyarwa da yara tunda ita gwamnati ba ta da wurabe na ɗaukan kowa da kowa aiki idan mutum ya kammala karatu. Ya kamata a ce yara suna da ilimin sana'a tun daga makarantar firamare. So shigar da irin waɗannan abubuwa zai sa wa matasa masu tasowa su rage dogaro da gwamnati. Wannan gyaran manhaja wake da alhakin ya ce a yi. Ah, to ai idan aka ce manhaja Ita manhaja gwamnati ce take fitar da masana ilimi, masana akan manhaja. Hmm. Masana akan tasawira koyarwa. Su suke zaunawa da fitar ce gashi a yi kaza a shigar da kaza a shigar kaza kuma gwamnati ita ce za ta ɗauki nauyi ta ba da shawara sannan kuma masana a kai su ba ta shawarar abin da ya kamata a yi a kai To a halin da ake ciki yanzu, wa ya kamata ya farkar da gwamnati cewa akwai buƙatar a yi wannan gyara? Wato, a halin da ake ciki yanzu, ayyukan gaba ɗaya eh, na mutane ɓangarori biyu ne suke da alhaki ko kuma in ce uku. Hmm. Na farko akwai gwamnati. Na biyu akwai kuma masana akan harkar ilimi. Na uku kuma akwai iyayen yara. Hmm. Waɗanda su ne na ƙarshe su ne da suke da list dama, su ne suke da list fatawa da za su iya faɗa a kai. Haruna Wada'a da muke nan, malami kuma mai sharhi akan harkokin ilimi a Najeriya. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Bilkis Ahmed da Halima Jumrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.